وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوها أولا مسلاتي ميتارز البركة مسلاتي مبلغة لكينا تشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتشينا لهدي يومنا هدو غوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda ba mu gushe ba cikin tafsirin ayata 35 kafin mu fara tafsiri akwai ta'aziyar uh, rasuwar mahaifiyar sarkin gamawa kuma shakikiya ga dan uwanmu profesa muhammad babangida muhammad da ke biyu ke allah ya mata rasuwa an yi jana'izar ta a yau karfe biyu na rana a nan fadar mai martaba sarkin gamawa musa ta addu'a Allah subhanahu ya zafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta ubangiji ya haskaka mata makwancinta Allah ya yalwata mata kabarinta Allah ya karbi ayyukanta kyawawa laifukanta Allah ya yafe mata Allah ya sanya aljanna ce makomata yan uwa da 'ya'ya da jikoki da masoya Allah subhanahu ya ba su ladan haƙuri da juriya da dangana duka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da rahama ya gafarta musu marasa lafiyanmu da suke gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya duk wasu waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi abubuwan da suke damunsu, su Allah ya yi musu Allah ya haɗa kowa da alkhairai da albarkatai da suke cikin wannan wata من الشيطان الرجيم الذين إذا ذكر الله والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na mutanen da suke masu kaskantar da kai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir wa bashirul mukhbitin mun faɗi sifa ta farko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa sannan sifa ta biyu na alama sabon, kuma masu haƙuri akan abin da ya same su sifa ta uku wal muqimis kuma masu tsayar da sallah waɗannan sifofi guda uku duk mun yi sharhin su mun yi bayanin su sifa ta hudu wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wadda ita ce sifarsu ta hudu wato suna ciyarwa daga arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wasu daga cikin malamai kamar ibn jarir tabari alaihi rahmatullah a tafsirinsa ya ce a nan ana nufin al'infaƙul wajib ciyarwa ta wajibi suna ciyar da dukiyarsu suna fitar da haƙoƙin dukiya na wajibi da yake cikinta kamar abin da ya shafi zakka da kuma abin da ya shafi ciyar da iyali da ciyar da dukkan wani wanda ciyarwa ciyarwarsa take wajibi a kansu to suna yin wannan wasu daga cikin malamai kuma suka ce a nan ana nufin kowane irin ciyarwa da ciyarwa ta wajibi da ciyarwa wacce ba ta wajibi ba wanda wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar ibnu kafir kamar abdurrahman ibn nasir sa'idi kamar ashaukani da sauran wasu daga cikin malamai suka ce a ah, mimma razaqnahum yunfiqun ana nufin al-infaq 'ammatan umumul infaq kowace irin ciyarwa ciyarwa wacce take ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta kafara ko mutum ya ciyar da matarsa ko ya ciyar da iyayensa ko ya ciyar da 'ya'yansa ko ya ciyar da dukkan wani wanda ya waje ba a kan sai ciyar da shi daga cikin danginsa waɗanda suke ƙarƙashinsa haka nan da ciyar wadda suke ba ta wajibi ba ciyarwa ta taɗawu'i kamar sadaka da taimakon mabukata wannan duk ya shiga cikin ƙarƙashin faɗar Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa ciyarwa ta wajibi da wacce ba ta wajibi ba daga cikin abin da muka azurta su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mimma aka kawo min wacce take tab'idiyya ce wacce take nuna wani sashi daga cikin abin da muka azurta su ba duka ba don a nuna maka cewa abin mai sauƙi ne ba abu ne mai wahala ba shari'a bata ce sai ka bayar da abin da ka mallaka duka wajen ciyarwa ba abin da ya shafi zakka idan mutum yana da dukiya ta kai ni nisabin zakka sannan kuma ta shekara a hannunsa ba da zarar ta kai nisabi ba zai fitar mata zarka har sai wannan nisabin ya shekara bai ragu daga yadda yake ba idan wannan watan ya sake zagayowa to zai raba abin da yake da shi ya kasa shi kaso kashi arba'in ya rike kashi talatin da tara ya ɗauki kashi ɗaya bayan. kaga wannan ba wani abu ba ne na a zo a gani daga cikin abin da aka mallaka masa ka kasa arba'in aka ce ka ɗau kashi ɗaya ka ƙara biyu ka ƙara uku ka ƙara hudu har aka kai ka ƙara talatin da takwas duk ka rike kashi ɗaya kawai ake so ka bayar a duk cikin miliyan ɗaya za ka ba da dubu ashirin da biyar ne kawai a miliyan biyu za ka ba da dubu hamsin ne tak sauran miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da hamsin duk naka ne to kaga anan in ka lura cewa abinda aka bukata ka bayar dan wani abu ne kankani shi yasa Allah ce wa mimma daga abinda muka azarta ku sai ku bayar ku ciyar ba laifi bane dan ka dauki abinda ka take da shi da yawa ka bayar sadaka wannan ba laifi kai ba amma dai wannan ba a dora maka nauyin haka ba ba a dora maka alhakin haka ba masu irin wannan kaɗan ne cikin al'umma irin sai na abubakar kuma idan kana da ma 'ya'ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bar wa 'ya'yanka wani abu yake gaya wa sa'ad ibn abi waqqas lokacin da yayi niyyar zai yi sadaka da duk dukiyarsa saboda a lokacin ya ɗaya ce da shi ɗaya tak yake ganin in yi rasu ya bar dukiyar nan dukiyar ta mata yawa kuma yana ganin ya mace ce akwai waɗanda za su tausaya mata cikin dangi don haka sai ya niyyar yin sadaka da dukiyarsa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dubo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a'a ya ce to ya rasulullahi zan ba da rabi annabi ya ce a'a ya ce zan ba da sulusi wato ɗaya bisa uku annabi ya ce a sulusu wa sulusu kafir sulusi ma yana da yawa innaka la an tazara warasataka aghniya khairan min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas zo yace kabar magadanka suna masu wadata yafi akan kabar su ba su da komai a hannunsu suna roƙon mutane a nan kamar annabi sallallahu alaihi yana masa albishir cewa nan gaba zai hayayyafa a lokacin yaɗe ce da shi albishir biyu annabi sallallahu alaihi ya kinsa masa a cikin wannan maganar tashi da malamai suke kiransa al-idmaj a shigar da wata magana cikin wata maganar da ba ita ce ake yi a zahiri ba shine malaman balaga suke ce masa al-idmaj annabi ya kinsa maganganu guda biyu albishir guda biyu a cikin maganarsa albishir na farko da ya ce an taza a warasataka a ka bar magadanka yana nuna masa cewa zai hayayyafa nan gaba har ya samu waɗanda za su gaje shi ba wai ya ce ɗai tak zai bari ba sannan abu na biyu yana nuna masa cewa wani rashin lafiyar da yake yi ba ta rasuwa ba ta mutuwa ba ce zai tashi har kuma zai tsawon rai har ya kai ga hayayyafan ma ya'ya to duk wannan cikin maganar da yayi aka fahimci haka to a shahid anan shine ne annabi sallallahu alaihi ya ce ko da sulufi ma an yayi yawa shi yasa aka ce mamaci kada yayi yi wasiya da sama da sulusi in ya wasiya da sama da sulusi ba za a zartar da wannan wasiyar dukanta ba saboda haka anan ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa abinda ake bukatar ka ciyar dan kadan ne in kai la'akari da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi maka sannan kuma in ka bada kadan din shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ninninka maka da yawa shi ne ya baka shi ya hore maka ya baka lafiya sannan kuma ya buɗa maka hanyar samu har ka mallaka amma idan ya zo yana roƙonka ka sai ya ce ka bayar bashi zai bayar maka wanzan lade yi ƙuridun laha ƙarzan hasanan yi za'ifahu lahu a za'afan kafira wane ne zai ba wa allah rance kyakkyawar rance rance mai kyau ubangiji ya ninninka masa shi ninkin baninki in ya tashi biyan ka ya biya ka fiye da yadda kai ka bayar waye yake yin wannan ba allah ba مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah ya kwatanta wanda zai ɗauki sadaka ya bayar da ƙwaya guda ɗaya ta hatsi ko ta gero ko ta masara da za a sa ta a ƙasa ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya kuma tana ɗauke da 'ya'ya guda ɗari kaga ɗari bakwai kenan ƙwara ɗaya ta fitar da zangarniya bakwai kowace zangarniya kuma tana ɗauke da 'ya'ya ɗari kaga ɗari bakwai kenan ma'ana Allah zai ninninka maka abin da ka bayar ɗinnan guda ɗaya har sau ɗari bakwai kuma ba nan Allah ya tsaya bai ce wallahu yuza'ifu liman yasha' Allah zai ninnin kama wanda ya ga dama fiye da ma haka ila adhafin kathira wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ya san wanda yayi dan Allah ya kuma san wanda yayi dan yayi gori ko kuma ya cutar da wanda ya bawa allazina yunfiquna amwalahum والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a hanyar Allah sannan basa bin abinda suka ciyar da gori ko kuma cutarwa Allah ce to waɗannan suna da wani dadansu na musamman a wurin ubangijinsu babu tsoro tare da su kuma ba za su yi baƙin ciki ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala a wurare daban-daban ya kwadaitar akan ciyarwa ciyarwa fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa masalul ladina yunfiquna amwalahum tigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير ubangiji ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don neman yardar Allah kuma su tabbatar da zukatansu cikin imani tasbitan li anfusihim kamar tali jannatin bi rabwatin kamar wani lambu ne akan jigawa asabahu wabilun asabaha wabilun da ba makon ruwa ya sauka a kanta kamar wani lambu ne akan jigawa da ma makon ruwa ya sauka a fa'a akanta fa'atat ukulaha dhaifayn sai ya ba da amfanin cikinsa har ninki biyu wa illam yusibha wabilun idan kuma ma makon ruwa ma bai sauka a kansa ba faɓallon to sai yafi ya same shi to wannan ma sai wadatar da shi saboda yadda yake kan tudu to haka Allah subhanahu wata'ala yake kiran mu da mu ciyar da abin da muke da shi dan Allah ko mun kankantar abin da kake da shi ka bayar dan Allah ubangiji zai ninninka maka zai cika maka ladanka zai ƙara maka a falalarka innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum Allah liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah ce innal ladhina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wanda shi ne mafificin zikiri wanda Allah ya fara faɗa a cikin wannan aya da zina iza zukira Allah wace da kulubuhu sannan kuma wa aqamu salata suka tsayar da sallah shi ne abinda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar wal muqimis salah suka tsayar da sallah ta hanyar bayar da ita kamar yadda aka umarce su wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka kuma ciyar daga abin da muka azarta su a ɓoye ko kuma a bayyane ko a fili a sarari yarjuna tijara tallan tabur suna fatan wani kasuwanci suna fatan cin rebar wani kasuwanci da ba zai yi tasgaro ba shine kasuwanci tare da Allah Allah ce liwafiyahum ujurahum dan ubangiji ya cika musu ladan su wa da min fadlihi ya kuma ƙara musu ma daga falalarsa Allah ce innahu ghafurun shakur lalle Allah ghafurun ne mai gafara ne kuma mai godiya to anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan aya da wannan albishir da ya ce a yi wa masu ƙaskantar da kai a cikin wannan sura da take bayanin wasu ayyuka na hajji babu shakka akwai alaƙa ƙarfa tsakanin ambatan masu ƙasƙantar da kai da sifofinsu da kuma irin gwaggwaban ladar da Allah ya yi aje musu da wannan sura ko kuma da wannan mawzu'i na aikin hajji aikin hajji cike yake da alamar ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala tun daga lokacin da mahajjaci zai cire tufafinsa masu tsada ya cire dukkan wani ɗinkakken tufa ya saka ya saka wani mayafi da kuma kwarjan da zai daura sannan ya bude kansa ya cire hularsa ko ya cire rawaninsa ya bar kansa a bude sannan ya yi ta tafiya yana kai kawo ko dai wajen dawafi ko kuma tsakanin safa da marwa ko kuma tafiya tsakanin mina zuwa arfa daga arfa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa wajen jifa wani lokaci ya yi tafiya a ƙar kamar yadda yawanci a da hakan abin yake kasancewa a ƙar ake tafiya ƙamamonsa su yi ƙura ana tsintsiniya da shi duk matsayinsa duk darajarsa duk girmansa wani lokaci a bankaɗe shi wani lokaci a taka shi amma duk ya haƙura ya daure saboda abin da yake yi don Allah yake yi wanda ita ce shi ne ƙimmatun tawazo kaiwa matuƙa wajen ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala to abu shakka kaga wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya wannan ya yi cikakkiyar miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma fita daga dukkan ya saɓile daga dukkan wani ayyuka da ya saba yi ya shigo wasu ayyuka wanda ba su ya saba yi a cikin rayuwarsa ba saboda haka duk sanda aka ambaci sunan Allah ko aka karanta ayar Allah a gabansa zuciyarsa sai ta laurawa hakanan zai yi haƙuri daga dukkan abin da zai shiga cikinsa na wahalhalu ko wani abin da zai gani na ɓacin rai sannan kuma ya tsayar da sallah a wuraren da aka umarce shi ya yi sallah a gurin sannan kuma ya yi ayyukan da aka umarce shi ya yi na taimakon waɗanda suke buƙatar taimako babu shakka wannan babu wanda zai yi shi sai wanda yake cikakken mumini za ka ga ya kashe dukiyarsa wajen tafiya aikin hajjin da guzuri da sauransu sannan kuma ya kashe dukiyarsa wajen sayan abin hadaya za ka ubangiji wata wata'ala ya sifanta al da waɗannan sifofi sannan Allah ya ci gaba da cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah raquma masu kiba kuma mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah lakum fiha khair kuna da amfani ko alkhairi tattare da su fankurusmallahi alaiha sawafa ko ambaci sunan Allah a kansu yayin da suka zo yankansu sawafa suna tsaye akan kafafu guda uku fa'iza wajabat junubuha idan ransu ya fita bayan sun faɗi ƙasa fa min ha to sai ku ci daga gare su wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake mai roƙo wal mu'tar da wanda yake kamewa ko kuma wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake mai wadatar zuci wal mu'tar da wanda yake roƙo kazalika sakharna lakum la'allakum tashkurun kamar haka ne muka hore muku waɗannan dabbobi domin ku yi godiya Allah subhanahu wata'ala a baya ya umarci bayansa cewa su ambaci sunan Allah da yadda kurismallahi alama razaqahum min bahimatil an'am Allah ce su ambaci sunan Allah akan abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wanda za su yanka saboda hadaya yayin da suka yi aikin hajji wanda yake buƙatar hadaya ko kuma su yi hadaya ta taɗauri wanda ya yi aikin hajji na tamattu'i ko na kirani zai yanka hadayarsa wanda ma bai yi hajjin tamattu'i ba bai yi girani ba ifradi yayi in ya ga dama zai iya yanka hadaya ta kamar yadda waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji ba suke yanka dabbobin layya to a nan sai ubangiji su wata wata'ala cikin dabbobin da ake yin layya ko ake yin hadaya da su waɗanda su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi wato tumakai raguna da tumakai da awakai da abinan da ‘ya'yan awakai sai Allah anan ya ware raƙuma da ambato aka ambace su saboda kasancewar raƙuma su ne mafiya girman dabbobi da ake layye da su su suka fi tsada sai ubangiji ya ware su da ambato ya ce walbuduna raƙuma masu ƙiba albudun jam'i ne na badana badana badana kuma sune ne raƙuma sawa'un a mazajen raƙuman ko matansu wato raƙumi ko raƙuma an kirawo su da wannan suna badana jam'insa albudun saboda girman da suke da shi li badanatiha saboda girman jiki da kuma kitse da suke da shi to wannan <clears throat> shine abinda wasu malamai suke cewa sunan ya taƙaita ne ga nau'in raƙuma kaɗai su ake kira albudun wasu suka ce a'a har ma shanu za su shiga cikin wannan suna na albudun wato ana kiran shanu ma albudun da haka albudun da na zai ɗauki raƙuma da shanu haka wasu daga cikin malamai suka ce saboda shari'a ta daidaita su mutum bakwai za su iya haduwa akan raƙumi ko raƙuma ɗaya haka nan mutum bakwai za su iya haduwa akan sa ko saniya ɗaya mutum da aka daidaita su a hukunci to daidai suke a cikin sunan ma ya tabbata a cikin sayi muslim da sunan arba'a. hadisin jabir ɗan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama sun fita tare da shi hajji sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su an nashtarika fil ibli wal baqari mu yi tarayya wajen hadaya a raƙuma da shanu kullu sab'atin minna fi badana kowane mutum bakwai daga cikinmu su yi tarayya a badana ɗaya to kaga da farko ya ce raƙuma da shanu sai kuma ya kirawo abinda za su yi tarayya a su da wannan suna badana to wanda ya sa wasu malamai suka ce to don haka aka ce badana ana nufin raƙumi ko raƙuma ko sa ko saniya a wani lafazin jabir yake cewa ishtarakna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil hajji wal umrati fi kulli sab'atin fi badana kullu sab'atin fi badana yace mun yi tarayya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato wajen tafiya aikin hajji da umara sai kuma kullu sab'a wato tarayya muka yi muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kowane mutum suka yi tarayya fi badana akan badana guda daya wato raƙuma ko saniya ko raƙumi ko sa sai wani mutum ya ce wa jabir ɗan abdullah a yushtaraku fil badana ma fil jazur shi abinda ya fahimta albadana ana nufin aljazur eh, ana nufin abinan ana nufin eh, eh, raƙuma sai ce yanzu akan yi tarayya a raƙuma kamar da ake yin tarayya a raƙumi tare da cewa kalmar badana din tana daukan duka sai yace ma hiya illa min albudun ai dukansu gaba daya abu ɗaya ne albudun ne Allah kuma cewa ai wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah raquma masu kiba mun sanya muku su alamu ne na bautar Allah Abd ibn da Ibn munzir sun fitar daga Abdullahi dan Umar yana cewa la na'lamu al-budna illa min al-ibli mu a sanin mu in aka ce albudun ana nufin raƙuma da shanu ka wasu daga cikin malamai suna cewa albudun anan da Allah ya ambata ya kunshi raƙumi ya kunshi sa duka biyun daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi kamar yadda muka ji akwai Abdullahi dan Umar akwai cikin tabi'ai Sa'id ibn musayyab akwai alhassan albasri akwai afa ibn abi rabah haka nan daga cikin almufassiri da malaman tafsiri akwai alwahidi alhassan alwahidi da ibn atiya da ibn ibn kathir da alkhasin hal ma wani daga cikin malaman tafsiri shine ar-ras'ani a cikin littafin sarmuzul kunuz fi tafsir al-kitab al-aziz yake danganta wannan ra'ayi zuwa ga jumhurul mufassiri cewa shine mafiya yawancin malaman tafsiri suka tafi akan sa cewa ayar tana fadar falalar wato layyane wa bin tana fadar falalar hadayar raquma ne da shanu gaba daya babu ba wai kawai raquma take magana akan su ba ibn kasir alaihi rahmatullah a tafsirin sa yake cewa wa amma itlaqul badanati ala al-ba'ir fa muttafaqun alayh babu sabani tsakanin malamai al-badana ana nufin raqo raqumi da raqumar duka biyu wa ikhtalafu fi sihhati itlaq al-badanati ala al-baqarati amma safa ko saniya ana kiran shi badana zai shiga karkashin wannan ayar ko ku a'a ya ce sun yi saɓani a kan nan magana biyu ce wasu suka ce e wasu suka ce a'a sai ya ce to amma shi a huma mafi ingancin magana a gurinsa annahu yutlaqu alaiha zalika shar'an a shar'ance ana kiran raƙuma ko raƙumi alƙafuwan da raƙumi da raƙuma da sa sada saniya ana kiransu badana wannan shi ne abinda ibnu uh, kasir ya faɗa da cewa shi ba shafi'i ne amma a nan ya saba mazhabarsa ta shafi'iyya don mazhabarsa ta shafi'iyya la tutlaqul budun fil haqiqati illa ala al Raƙuma raguma kada ake kiran su da al budun banda shanu amma in aka kira saniya da albada suka ce wannan majaz ne amma haƙiƙanin kalmar badan budun ana nufin ana nufin ana nufin raƙuma ce da mutum zai yi bakance sai ya faɗa da larabci ya ce la'azba hanna badana to sai ya zo ya yanka saniya suka ce bai ta yi ba saboda a gurinsu badana raƙumi ne ko raƙuma da ya faɗi kalmar badana sai yanka saniya suka ce to bai cika wannan alkawari ba hujjarsu kuma shine a cikin ayar Allah cewa iza wajaba fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa ku ambaci sunan Allah a kansu in kun zo yankansu. su suna tsaye akan kafafu uku wanda tsayuwa akan kafafu uku a daure ta hagu sifa ce da ake soke raƙumi da ita kafar gaba za a sagale ta a daure ta sai a bar kafa uku sannan sai a soke shi amma shanu ba haka ake musu ba saura su ce to gashi a can cikin ayar an nuna raguma ake nufi ba shanu ba sannan suka yi hujja da abinda imam eh, muslim ya ruwaito da abu dawud hadisin jabir ya zo da lafazin albadanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin mun yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum bakwai suka yi tarayya wajen yanka badana shi raƙumi sannan mutum bakwai suka yi tarayya wajen yanka saniya ce to kaga ya bambanci tsakanin badana da bakara badana yana nufin raƙumi ko raƙuma bakara kuma yana nufin saniya da abu ɗaya ne kaga babu buƙatar a bambanci bambancewar yana nuna cewa badana suna ne da ya taƙaita a kan raƙumi da raƙuma amma ban da shanu daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa wannan ra'ayi na biyu hadisin da imamul bukhari da muslim suka roito wanda yake maganar falalar gaggauta zuwa sallar juma'a falalar gaggauta zuwa sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iktasala yawmal juma'ati ghusla aljanabati thumma rah wanda ya wankan juma'a kamar wankan janaba wato ya gama jikinsa da ruwa duka thumma raha sannan yayi sammako fa ka'annama qarraba badana to kamar ya yanka eh, raƙuma ko raƙumi ne ya bayar sadaka sannan sai ka ce wa man raha fi sa'ati thaniyati wanda kuma ya ko a sa'a ta biyu fa ka'annama qarraba baqara shi kuma kamar ya yanka saniya ne yayi sadaka da naman kaga sai aka bambance tsakanin badana da baqara da a ce abu ɗaya ne to da zai zantawo akwai maimai a ciki sannan annabi ya ci gaba da cewa wanda ya je a sa'a ta uku shi kuma فكأنما قرب كبشا أقرنا كمر يا باير دا وتسدكر ناما وتيينك ناما راغو قوسشي ميكهو يا باير ومن راها في الساعة الرابعة وانكما يتفع آه، ساعة هدو شيكما فكأنما قرب دجاجة كمر يا بادا سدكر كازا وانكما يتفع آه، ساعة تبير فكأنما قرب بيضا shi kuma kamar ya yi sadaka da kwan kaza to kaga a wani hadisi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanci tsakanin badana aka nuna shi ne ladan farko sannan bakara wasu daga cikin malamai ma har suka yi hujja da wannan hadisin akan fifita yin layya da raƙuma saboda annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda ya yi gaggawar zuwa masallacin juma'a shi ne zai samu wannan kaso saɓanin wanda ya zo daga baya shi kuma ya samu wanda ya zo a sa'a ta biyu ya samu kamar ladan wanda ya yi sadaka da naman saniya sannan rago sannan kuma kaza to sun yi hujja da wannan akan gabatar da ko fifita layya da raƙuma duk da cewa dai wannan ah, ba shi ne ba daga cikin waɗanda suka ce in aka ce albadana ana nufin raƙuma kadai akwai cikin tabi'a akwai mujahid ibn jabr almajiran abdullahi dan abbas akwai alhakam ibn utaiba daga cikin malaman tafsiri akwai al-fakhr ibn al-khatib ar-razi akwai al-qurtubi abu abdullah akwai burhanuddin al-biqai tafsirin nazm durar akwai al akwai ash da ibnu ashur waɗanda duk suna ganin kalmar albudun tana nufin raƙuma kawai wancan kuma maganar jabir da aka kawo hadisin jabir da yake cewa sun yi tarayya yana nufin tarayya a hukunci ne tarayya a hukunci amma a falala shine wanda zai yi da raƙu wanda zai yi layyas abinnan wanda zai yi hadayarsa wanda zai yi hadayarsa wayance akwai bambanci a cikin wajen dabbobin da za a yanka tsakanin wanda zai yi hadaya da wanda zai yi layya don muna maganar wanda zai yi hadaya a nan ana maganar hadaya ne an fahimta waɗanda za su yi hadaya da raƙuma sun fi waɗanda za su yi hadaya da sauran nau'ukan dabbobi a nan ana buƙatar nama ne sauraka wanda za su yi da raƙuma suna gaba sai kuma wanda za su yi da shanu sauran sau kuma sai sauran ƙananan dabbobi saboda a wajen hadaya nama ake bukata an fahimta saboda haka ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ya wato yake banci raƙuman da ambato bayan a baya can ya ce bahimatul an'am bahimatul an'am ta kunshi duka nau'ukan dabbobin da ake hadaya da su wanda su ne samaniyatu azwaj inda Allah ya ambata a cikin suratul an'am to amma a nan kuma sai Allah ya ware raƙuma saboda a nuna maka cewa raƙuma ga wanda zai yanka abin hadaya ya fi wato falala ya fi lada saboda girmansu da darajarsu da matsayinsu a gurin mutane sannan kuma ga yawan nama da suke tattare da shi sannan suna da sifofi da suka sha bamban da su da sauran dabbobi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana ya koro raƙuma ɗari mi'atan min al'ibin raƙuma ɗari ya koro domin hadaya da hannunsa mai albarka yanka 63 sauran kuma sai eh, ya soke 63 sauran kuma sai na ali soke su amma bai yanka saniya ba bai yanka akuya ba ko rago a wannan lokaci duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matansa hadaya da shanu su matansa sai ya yi musu hadaya da shanu amma shi sai wa kansa hadaya da raƙuma ya yanka raƙuma ya soke raƙuma ɗari ya soke sittin da uku da hannunsa sai na ya ƙara sauran wannan shi ke nuna maka falalar wato raƙuma a wajen hadaya shi ya sa ubangiji su wata ala saboda girman sha'anin raƙuma ya ja hankalin ‘yan adam cewa su yi la'akari da halittar da Allah yawa raƙuma su kafa hujja da halittar raƙumi a kan rububiyar Allah su subhanahu wata'ala da girman ƙudurarsa Allah ya haɗa batun halittar raƙumi da jan hankali a kan a yi tintintini cikin halittarsa da jan hankali a kan halittar sama da ƙasa da duwarwatsu afala yanzuru na ilal ibili kaifa khuliqat وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت yanzu ba za su yi duba zuwa ga raƙuma su ga yaya aka halicce su ba ba za su yi duba zuwa ga duwar ba su ga yadda aka kafa su a ƙasa ba za su yi duba a ita ƙasar kanta ba su ga girman ƙudarar Allah da isar ikonsa Allah subhanahu cikin alamomin da ya faɗa na tashin alkiyama da firgici da razana da tsorata zai faru yayin da alkiyama ta zo tsayuwa a nan gurin ubangiji ya faɗi yadda za a yi watsi da raƙuma masu ciki raƙuman da suke da ciki raƙumi ko raƙuma dabbobi ne masu tsada masu daraja a gurin larabawa suna darajar raƙumi kwarai da gaske saboda su ci namansa su sha nonansa su hau kansa su yi doguwar tafiya da hamilu a tsalakun ila garajin lamta kunu ba da zai illa da shirkil anfus sannan su ɗora masa kaya sannan su yi amfani da gashin jikinsa wajen yin tantuna da abin kwanciya da kayan sawa abubuwa da dama da suke yi da raƙumi haka raƙumi yake da daraja a wajensu to amma Allah shi yake gaya musu cewa idan alkiyama ta zo tsayawa mutum yana ga raƙuminsa ko raƙumarsa da ciki a lokacin da ta fi kowace raƙuma daraja kenan da gata yayin da take da ciki saboda za ta haifar da abin da za a samu ƙaruwa to amma saboda tsoro da razana za a watsar da su ba tare da masu kiwo ba shi ne wa isharu uttilat ce idan raƙuma masu ciki aka yi watsi da su ba makiyaya wanda yana nuna cewa lalle ana cikin firgici to wannan halitta da Allah subhanahu wataala ya raƙuma da matsayi da ya ba su da kima da suke da shi Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan to ballantana kuma ya zanto raƙumin an ware shi ko an ware raƙumar don a zo da ita ɗakin Allah sannan a yanka saboda Allah a yi sadakar da naman daga babu shakka wannan zai ƙara masa kima akan kimar da yake da ita zai ƙara masa daraja akan darajar da yake da ita za a samu albarka mai yawa da alkhairatai su yawa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya wa mutane irin wannan baiwa yace ja'alnaha lakum min sha'airillah mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah wato alamomi ne na zahiri waɗanda suke nuna cewa bawa ya sadu da ya miƙa komai nashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala aka shar'anta masa ya kora raƙumansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora raƙumansa tun daga Madina ya kora su ya yi musu alama ya sa musu rataye ya musu rikar ya musu takalmi sannan su yi musu alama a su sa ƙarfi kamar tsakiya a yi musu alama a tozo wanda yake nuna cewa wannan raƙumin ko wannan raƙumar an sadaukantar da shi ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ko da bacewa yayi to babu wanda zai cutar da shi babu kuma wanda zai taba shi za a kula da shi za a sadaukar da shi kamar yadda mai shi yayi niyya ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hadi kan cewa kada a keta alfarmar waɗannan dabbobi da Allah subhanahu wata'ala eh, wato aka aka aka kebance shi da ita Allah ke cewa ya ayyuha allazina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram wala al-hadiy wala waɗanda suka yi imani kada ku halatta keta alfarmar alamomin bautar Allah alamomin bautar Allah sune sha'air Allah wala ash harama kada ku wulaƙanta wata mai alfarma wato watan da yake cikin ashurul hurum kada kada wani abu bai dace a cikinsa ba hakanan walal hadiya ko dabbobin hadaya walal qala'ida ko dabbobin da aka sa musu alamu na cewa waɗannan dabbobi ne da aka keɓance su aka su domin bautar Allah subhanahu wataala Allah ce lakum fiha khair kuna da alkhairi tattare da su wato akwai amfanuwa da za ku yi tattare da waɗannan dabbobi amfanuwa a rayuwarku ta duniya da kuma rayuwarku ta lahira domin a cikinta akwai amfanuwa ta rayuwar duniya za ku sha nonansu za ku ci namansu za ku hau kai ku yi tafiya za ku ɗora kayanku za ku yi amfani da gashin fatar jikinsu ku yi amfani da ita wajen yin sutura ko kuma wajen yin abin shimfiɗa ko kuma abin da za ku kare rana da shi wato tantuna kuna da abubuwa da dama da kuke yi da suna amfaninku na duniya sannan kuma ku yanka ku yi sadaka da naman ku nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala da wannan ku bauta wa Allah da wannan saboda haka lakum fiha khairun ay khairud dunya wal akhirah kuna da alkhairi amfani na duniya da za ku mora daga waɗannan dabbobi haka nan kuma kuna da amfani na lahira da za ku mora daga wannan dabbobi ibnu abi shayba ya fitar daga mujahid asar daga mujahid ibnu jabr al abdullahi dan abbas ya karanta faɗar Allah lakum fiha khair kuna da alkhairi tattare da waɗannan dabbobi sai yace in ihtaja ila labani shariba wa in ihtaja ila rukubi rakiba wa in ihtaja ila sufi akhadha idan mai raƙumi ya buƙaci ya sha nonon raƙumin sai sha in ya buƙaci ya hau ya hau in ya buƙaci ya ɗauki gashin jikinsa ya amfani da shi ya ɗauka kaga wannan alkhairi ne mai yawa tattare da shi saboda akwai alkhairi na duniya akwai kuma alkhairi na lahira suna daga cikin manya-manyan abin da ake kusantar Allah da shi ibnu abi hatim <clears throat> a tafsirin sa kamar yadda ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirin sa hakanan as-suyuti a cikin ad-durrul mansur sun kawo daga malik ibn anas yake cewa <clears throat> sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin manyan malaman madina ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya tafi aikin hajji daga cikin waɗanda suka tafi aikin hajji tare da shi akwai abdurrahman ibn harmala ibn harmala da jin shi ne abdurrahman ibn harmala ibn Amur as-sulami ɗaya daga cikin almajiransa sai shi sa'id ibn musayyib wanda shi ne malami babba ya tashi sayan abin layya sai ya sayi rago sai ya sayi rago shi kuma ibnu harmala abdurrahman ibn harmala yana da dinari guda bakwai kudi ne mai yawa gaba ɗaya sai ya sayi raƙuma mai ƙiba da shi shi ne sai ya soke wannan raƙuma shi ne sai sa'id ibn musayyib yake cewa amalaka na uswa ba za ka yi koyi da mu ba kuma dan sai rago rago kai kuma sai ka sai shi da ne ka ba ta yi koyi da malaminsa amma shi sai ya kashe kuɗi mai yawa ya sayi raƙuma to shi ne sai ce ni na ji Allah yana cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair sai karanto wannan ayar ce raƙuma masu kiba mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah kuma kuna da alkhairai tattare da su sai ya ce fa fa’ahababtu an akuzar khaira min haifu dallali Allah alai ba ka naso in kwashi alkhairi daga inda Allah ya nuna mu Allah ya nuna mutu cewa lakun fi ha khair ba ka a nan zan fanshi a cikin wannan zan fanshi zan samu alkhairin duniya da lahira da wani ansa sai ta bawa wa ibn musayyar sha'awa har ya zanto ma shi ma yana bada wannan labari abu nu'ayin al'asbahari al abdullahi ah, abdullahi ahmad ibn abdullah a cikin littafin sahilatul auliya ya rawaito daga sufyan ibn uyayna yake ba da labarin safwan ibn sulaym wani bawan Allah safwan ibn sulaym al-madani zuhri maulahu ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi sannan kuma ɗaya daga cikin masu bautar Allah da suka yi suna a zamaninsu da suka yi suna a zamaninsu har wani daga cikin magabata ina jin ana sun iyaz ne ko waninsa yake cewa da za a yi shaidar cewa gobe alkiyama za ta tashi a gaya wa mutane ya ce to safwan ibn Sulai babu wani abin da zai iya karawa na ibada a kan wace ki kai yanzu da za a ce maka gobe alkiyama za ta tashi to rasan duk yan abubuwanka na asusu za ka yi ta sadaka da su akwai bayan Allah wanda bai sani ba ke da shi zai karba haka duk wasu abubuwa da ba haka za a kyama ta shi kama da su zai yi da shi to kaga a daren mutum zai kwana istighfari salati da sallah da waye to yace to shi safwa ibn sulaim da za ta da shi gobe ce alƙiyama za ta tashi gobe alƙiyama za ta tashi ba ya da abin da zai ƙara na ibada akan wanda yake abdulaziz ibn abi hazim yake cewa sun tafi da shi hajji cikin da suka tafi har suka dawo bai ga ya kwanta kan filo ba bai ga ya kwanta ya bacci ba saboda tsananin ibada ba ya bacci ko zai yi baccin sai dai a zaune amma ba zai kwanta ba ba zai kwanta ba sai ya yi wa Allah ba kancin cewa ba zai kwanta ba in baccin nema sai dai kama shi a zaune yanzu eh, saboda san ya bauta wa Allah lokacin zafi ne lokacin zafi ne to sai ya kunshe kansa a ɗaki ya kiyamun laida a cikin ɗaki lokacin sanyi ne kuma sai ya hau kan saman rufi saboda zafi ya hana shi bacci sanyi ya hana shi bacci yana daki zafi ba zai bace bacci ba sai ta ibada in yana sama lokacin sanyi sanyi ba zai bace bacci ba sai ya shekara talatin a watar wayar cewa aka ya shekara arba'in bai kwanta ba da ya zo mutu da ya zo rashin lafiya ya zo ƙarshen rayuwarsa yana gargara aka ce a kwantar da shi ya ce to ya warware alkawarin da yawa Allah kina in aka wa kwantar da ni na mutu a kwance na warware ba kancen da na yi sai dai ku jingine ne haka aka jingine shi a jingina ka yau sufiyar ibn Uyayna yake cewa Safwan ibn Sulaim ya tafi hajji yana da dinari guda bakwai fashtara biha badana sai je sai raƙuma ko raƙumi da wannan dinari sai aka ce da shi iya fa abin da kake da shi kenan ma'ana ba ka da wani guzurin kuma sai wannan kuma ka je ka sai abin hadaya da shi sai ya ce inni sami'tu Allah ya qulu lakum fiha khair sai da ji Allah yana cewa kuna da alkhairi tattare da su saboda haka ba zan yadda in yi wasa da wannan alkhairin haka duk wani wato jan hankali da ubangiji zai musu suna ɗaukar shi da girman gaske faɗar Allah da ce lakum fiha khair ku shi yasa ba sa wasa da wannan Allah ce fadkur ismallahi alaiha sawaffa ku ambaci sunan Allah akan waɗannan dabbobi yayin yankan su sawaffa suna tsaye akan kafafuwansu uku wato lokacin da kuka zo za ku soke su ku ce bismillahi wani umarni ne na wajabci dole ku faɗi haka yayin da su dabbobin suke tsaye a kan kafafuwansu wato su raƙuman suke tsaye a kan kafafuwansu guda uku an sakale kafar hagu an sakale kafar hagu kamar yadda zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas kuma ibnu Umar ya nassanta akan haka cewa sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ke raƙumi a tsaye Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Ziyad ibn Jubair yace Ibn Umar أتى على رجل وهو ينحر دابته باركة يا سمك يدى راق مرسى يا غرفان الدئتا أكسى ينا سوكيتا سي ابن عمر يتي ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تاشي تطعي كأولي كفت تطعي سنة النبي كني صلى الله عليه وسلم haka wannan ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu dawud ya ruwaito daga jabir dan abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna soke raƙuman su yayin da suke tsaye bayan sun daure su ta hagu sun sakale kafar gaba ta hagu sannan kuma suna tsaye akan sauran kafafuwansu a ba ibnu abi rabah yana ganin cewa kowace kafa ma ana iya sagalewa ta dama ko ta hagu ba wai lalle sai ta hagu ba amma ita dabba wacce take a karamar dabba ce ko kuma saniya ce to wannan ana kwantar da ita ne a gefanta na hagu sannan kuma sai a fuskantar da ita alƙibla a danne kanta saboda kada ta ta zabura a yanka ta a kwance wanda ita ce sunna kuma a yi kabbara a yi bismillah lokacin da aka zo yanka ko lokacin da aka zo sokewa kamar yadda muka yi bayani a baya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh